This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asibahin yau Juma'a 21 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hauwa jami'an Amurka sun ce suna aiki ta hanyar diplomasiya don ganin an kawar da wani mummunan fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah. An koma fara kai kayan agaji zuwa Gaza ta teku ta gadar bakin tekun nan da Amurka ta gina bayan da aka sake jona gadar a farkon wannan makon. fadar gwamnatin amurka ta white house ta sanar da cewa za ta ba ukraine fifiko wajen tura mata makaman kariya ta sama masu karfin gaske kan labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da haɗa hannu da wasu hukumomi domin ƙara ceto rayukan dubban ɗaruruwan yara musamman marasa galihu tare da kyautata rayuwarsu yadda za su kasance masu amfani cikin al'umma. Secondly, we also want to digitalize The learning process in this multi-purpose Haka ma ya ce abu na biyu ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyar sadarwa na yanar gizo Muna kuma tafi da rahoton yadda jami'an tsaron 'yan sandan Najeriya suka mamaye hedikwatar majalisun kananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers da ke kasar. Inspector General of Police, Federal Republic of Nigeria, IGP Kayode condemns in the strongest terms. Yana cewa ne babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya yi Allah wadai. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Inda a yau shirin zai mai da hankali a kan halin kuncin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya da kuma batun tsaro. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka sun ce suna aiki ta hanyar diflomasiyya don ganin an kawar da wani mummunan fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran da ke kudancin Lebanon. Barazanar fadadar yakin akan iyakar Isra'ila daga arewa na daga cikin batutuwan da aka tattauna a kai a jiya Alhamis a nan Washington. inda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan suka gana da mai ba da shawara kan harkokin tsaro na isra'ila zaki hanegbi da ministan kula da tsare-tsare ron dermer Tattaunawar tasu ta kuma taɓo batutuwa a kan ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza da tabbatar da sauko dukan sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma ƙara kai agaji ga Falasɗinawa farar hula. Mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a arewacin Isra'ila. abinda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗawa manema labarai kenan a jiya alhamis An koma fara kai kayan agaji zuwa Gaza ta teku ta gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da Amurka ta gina bayan da aka sake jona gadar a farkon wannan makon kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis. A makon da ya gabata ne sojojin Amurka suka sauke gadar suka kuma kai ta tashar jiragen ruwa ta Ashdod a Isra'ila saboda rashin kyan yanayi duk da cewa a yanzu ana ci gaba da shigo da kayan agaji. kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ba ta sake fara rabon kayan agaji ga falasɗinawa a zirin gaza ba saboda damuwa akan matsalolin tsaro da ake fuskanta hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da rabon kayan abinci a yankin a ranar tara ga watan yuni inda hukumar ta ce za ta ci gaba da aiki da zarar an kammala nazari akan yanayin tsaro kuma idan majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa ma'aikatanta da abokan hulɗarta za su iya zirga-zirga a yankin lafiya. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta ba Ukraine fifiko wajen tura mata makaman kariya ta sama masu ƙarfin gaske. Bayan da wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuki na rasha saka lalata cibiyoyin makamashi a faɗin ƙasar da aka yi wa ƙawanya. Ɗaruruwan sabbin makamai masu linzami na Patriot da NASAM da ake amfani da su wajen kariya ta sama za a tura wa Ukraine kafin a tura wa sauran kasashen da suka buƙace su a cewar mai ba da shawara kan harkokin sadarwa a bangaren tsaron ƙasa John Kirby. Ya kuma jaddada cewa matakin ba zai shafi shirin ba Taiwan da Isra'ila makamai ba. kuma sauran kasashen da ke jiran makamai sun ba da goyon baya sosai a lokacin da aka sanar da su game da shawarar washington tabbas akwai bukatar a yi kari kuma yanzu ne lokacin a cewar kabi ga manema labarai a yayin wani taron manema labarai ta waya ya ci gaba da cewa asabar da haka gwamnatin amurka ta yanke shawara mai zafi amma muhimmiya don ba da fifiko kan shirin tura makamai masu linzami musamman na patriot da nasam ga ukraine maimakon saidawa sauran kasashe da suke bukata to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan yanzu shirin zai shiga jihar Sokoto a arewacin Najeriya. Inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana yadda asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da haɗa hannu da wasu hukumomi domin ƙara ceto rayukan dubban ɗaruruwan yara musamman ma marasa galihu tare da kyautata rayuwarsu yadda za su kasance masu amfani a cikin al'umma. Hukumomi a Najeriya sun jima suna nuna damuwa akan yawaitar yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba musamman a yankin arewa tare da ɗaukar matakai na kyautata rayukansu sai dai har yanzu ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wajen kawar da wannan matsalar. Wani bincike da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da ilimin larabci da addinin musulunci da ma'aikatar lamuran mata na jihar Sokoto sun samu nasarar tantance da yara almajirai da 'yan mata masu tasowa waɗanda ba samu zuwa makaranta ba da adadin su ya kai dubu uku waɗanda ke buƙatar a kawo rayukan su ɗauki. akan hakan ne asusun na unicef tare da samun tallafin kuɗi daga gidauniyar eleba da ke ƙasar burtaniya da samar da wasu cibiyoyi domin koya waɗannan yara dabarun samun rayuwa kyakkyawa a nan gaba. Mr. Michael Juma shine jami'in gudanarwa na asusun na UNICEF mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Uh, this is a multi-purpose center to address the needs of children and uh, Ya ce an samar da wannan katafayar cibiya domin a koyawa yara da 'yan mata masu tasowa sana'o'i yadda za su iya kasancewa masu amfani a cikin al'umma a nan gaba. Uh, secondly, we also want to digitalize The learning process in this Haka ma ya ce abu na biyu ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo domin yara su samu ilimi da za su amfani da shi daidai da yadda zamani ya zo don su iya nemawa kansu a nan gaba. Muhammad Mai Kuɗi shine jami'an kula da fasahar zamani na asusun na UNICEF. To za mu haɗa masu workstations da computers za a koya musu inda ake amfani da internet safely za a koya musu um, Kur'ani digitally za a koya musu life skills a kan eh, computer mi hmm. wannan zai taimaka musu ga rayukansu education in da dama da ba za su samu ba a makaranta inda za su kula da kansu so da yawa irin waɗannan shirarwa akan fara su da kyakkyawan niyya daga baya a yi watsi da su bayan barnata miliyoyin nerori to koyaya wannan karon za a kula da waɗannan cibiyoyin muhammad tukur alkali shine kwamishinan kula da ilimi matakin farko da karamar sakandare a jihar sokoto Aikinmu. da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun haɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin su tabbatar da sun ba da goyon baya don mi don abin shi ɗori. to ko me iyayen yaran da ake sa ran su amfana da wannan shirin za su ce suna nasu aliyu kwari gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske da amfani na ga yaro shi karatu ya samu kuma sana'a hannu kowa yana so yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma domin kaga yaran haka nan yaro na ima kai ne da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba har dai Allah sa ya hankali ya kare sunana Muhammadu Bello Ribadu inda zai taimakon yaron mu sai mun jajirce mun yi tsaye gaske Allah sun tsaya da eh, kamar dai mun ba da ƙarfi sannan abin zai sa a taimaki yaran mu akai ne. Wannan shirin dai abu ne da a iya cewa yunkuri ne na ceto rayukan waɗannan yara daga cikin miliyoyin yaran da basu je makaranta ba waɗanda yawancin suke gararan ba akan tituna musamman a arewacin Najeriya wanda kuma jama'a ke gani idan an yi da gaske to kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. An gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga maryam ta shigo da ci gaban labaran duniya amurka ta yi kira ga kasar vietnam a jiya alhamis da ta goyi bayan ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta bayan ziyarar kwana ɗaya da vladimir putin ya kai birnin hanoi a zaman wani bangare na ziyarar da shugaban na rasha ke yi a yankin nahiyar asiya a ƙoƙarin ƙarfafa ƙawance a yayin da rasha ke fuskantar ƙarin takunkumi daga ƙasashen yammacin duniya muna sa ran cewa duk wata ƙasa a lokacin da take tattaunawa da gwamnatin rasha musamman ma lokacin da ta karɓi bakuncin shugabanni daga gwamnatin rasha za ta fito ƙarara ta bayyana cewa tana mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ciki har da 'yancin cin gashin kai ta kuma fito fili ta bayyana cewa ya zama wajibi a mutunta waɗannan ƙa'idojin a duk faɗin duniya. abinda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya shaida wa muryar amurka kenan a yayin wani taro a jiya alhamis a halin da ake ciki babban jami'in diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen amurka a asiya zai je birnin hanoi don sake tabbatar da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da amurka da vietnam suka karfafa dangantakarsu a shekarar da ta wuce ofishin jakadancin amurka da ke gabroni. ya fitar da wata sanarwa inda ya ce amurka za ta ɗauki nauyin shirya wani taro da zai tattaro manyan jami'an tsaro na ƙasashen afirka a botswana a mako mai zuwa masu gabatar da jawabai da mambobin kwamiti a taron za su kunshi manyan jami'an farar hula da na soja a cewar laftanar colonel bobby dixon mai magana da yawon rundunar sojan amurka a afirka da ake kira africom the aim to tackle the pressing security challenges on the African continent. Dixon ya ce manufar taron ita ce tunkarar kalubalen tsaro a nahiyar Afirka da kuma gano hanyoyin aiki tare don samar da tsaro da kariya a Afirka. Kama daga kokarin yaƙi da ta'addanci zuwa barazanar kutsen yanar gizo da ayyukan wanzar da zaman lafiya taron zai tattauna a kansu da ka. Rundunar Africom ta ce taron zai dora akan nasarorin da aka samu a tarukan baya. taron da aka yi a shekarar da ta wuce a birnin rome na kasar italiya ya samu mahalarta mafi yawa inda kasashe 43 suka tattaru labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma shirin zai nufi jihar rivers a kudancin najeriya domin jin yadda jami'an tsaron 'yan sandan kasar suka mamaye hedikwatar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar. ga wakilinmu da ke can abubakar lamido sokoto da cikakken rahoto wani sabon rikicin siyasa a jihar ribas ya sake kunno kai sakamakon yadda rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa shirin gwamnatin jihar ta wani darar mikiya kan wasu ƙananan hukumomi a jihar ta inda a yanzu jami'an tsaro na 'yan sanda suka mamaye hidikwatar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar ta tare kuma da hana sabbin sabbin kantomomin rikon kwarya da gwamna simfu bara ya rantsar da su kama aiki gwamnan jihar taribazze musa fubara ya bayyana cewa sabbin kantomomin za su gudanar da ayyukansu duk kuwa da barazanar 'yan sanda a wasu wurare daban a jihar Taribas. wannan matakin dai da jami'an 'yan sanda suka ɗauka ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama daga ciki kuwa har da jami'an tsaro na 'yan sanda mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ta ƙasa Muyiwa Adejibi ya maganta. The Inspector General of Police, Federal Republic of Nigeria IGP Kayode Adiolu egbetokun PhD condemns in the strongest terms Yana cewa ne babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya yi Allah wadai da abin da ke faruwa musamman dambarwar siyasar jihar Ribas abin da ke faruwa tsakanin magoya bayan jam'iyyu biyu a jihar taribas akan wa'adin kananan hukumomi wanda hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar jami'in tsaro na ɗan sanda ɗaya da kuma wani jami'in sa kai a ƙaramar hukumar Imoha da ke jihar Taribas da ya kazamin lamarin da ya faru babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ribas da ya ɗauki ƙwararren matakai domin tabbatar da rikicin na jihar Ribas bai bazu ba kuma tare da kamo waɗanda suka aikata wannan kisan da nufin hukunta su bayanai dai na nuna cewar akwai martanin gwada ƙarfin iko daga sama kan tushen wannan rikici tsakanin bangarori biyu musamman tsohon gwamnan jihar Ribas Barisa Yanson Muke wanda ke da goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ga abinda kwamishinan ma'aikatar watsa labarai na jihar Ribas Musa George Johnson ke cewa dangane da wannan lamarin. Yana cewa ne tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Rivers da kuma aka riga aka rushe su san ba su fahimci dokar ƙasa ba domin ina son in tabbatar muku da cewa wannan rigimar da ke faruwa a jihar Rivers kotu ta riga ta yanke hukunci kan cewar ta kowane hali 'yan majalisa a jiha ba su da wani hurumi na ƙara wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Rivers da ma fadin tarayyar Najeriya me yasa suka ɗaukaka ƙara kaga wannan abin dubawa ne kuma abin da ke faruwa a yanzu abin takaici ne to ko menene dokar ƙasa ta ce dangane da wannan lamarin barista Sadau Garba wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya majalisar jiha ita ke dokan yadda za a zaɓe su yadda za su sauka mafi yawanci zaka ga kusan jihohi nan duk suna uku ba tana wakilin yanzu majalisa ta zauna sai doka ta ce ku sauka hmm. mun kara muku ko mun rage wa ku doka ne doka doka doka ne ko an yi adalci ko ba yi ba amma an dai har an yi doka to doka ne in dai ba an je kotu kotu ta soke wannan doka ta nuna wannan doka eh, ba adalci a cikin shi ba ko bai kamata ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya an gaida Abubakar Lamido Sokoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya. Ashe dai har a cikin jigajigan jam'iyyar apc mai mulki a Najeriya akwai masu furta fargabar faduwa zaɓe idan har jam'iyyar ta ci gaba da ɗauke kai daga kabar da ke ɗauke da rina ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara ɗaya gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu apc muna cikin matsala sai dai kuma wasu matasan nigeria na ganin gangancin gangan ne ma matasa su bari targaɗanta wayar tattalin arziki ya sa su zame wa ƙasar su barazana. Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da za mu zo mu abin da da ƙarshe za mu da na sani ba. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Game da maganar murgina ranar demokaradiyya zuwa sha biyu ga watan Yunin kowace shekara kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa su Lamidu ne ke nunar da cewa hankalin 'yan Najeriya kawai ake so a raina. Su suna ganin jinta akan ribar yarbawa ne ba. ba a kan riba Abiola ba. To amma magana ce inda Abiola ne amma kalle shi girbin ne suke amma da shi ba mai ba gonar ba. Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son ganin an magance dukkanin barna. Shiri na ɗari da saba'in da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin yayewa masu sauraro dukkanin duhun da ka iya lullube musu zahirin da za su fara ganin yana-yana. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin yaye yanar ya sa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum barista yar zubar abakar shelar shaidawa duniya dalla-dallan dalilan da suka sa Najeriya ke nema ta tsuguna. Gwamnati ce da ta zo da harkar haraji kuma yawancin jami'anta waɗanda suke ministoci mutane ne da suka yi karatu a ƙasar Turai. Don haka ba su fahimci yadda tsananin talauci da wahala da kuma rashin samun kuɗin mutanenmu ba. Ba su yi la'akari da irin matsala na rashin tsaro da ake fama da shi ba ta inda aka ƙara talauta mutane. Ba su yi la'akari ba da irin matsaloli na rashin aiki da mutane ke ciki. To kuma a haka ne kaga aka ciyo bashi wajen so bakwai ko wannan wata da za mu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara ɗaya. Banda wannan ya ce zai gina gida ma kanshi da mataimakinsa a barikin dodon na Legas. Ya ce zai sayi motoci na naira biliyan ɗaya da rabi ga uwar gidansa duk da ba ta cikin tsarin gwamnati. Sanin kowa ne an sayi motoci manya na surke ga 'yan majalisu an kuma ba su kuɗaɗe masu yawa kuma kwanan nan an ƙara kuɗi a kan kuɗaɗen da 'yan majalisa ke karɓa to irin waɗannan abubuwan sai kuma gwamnati take ce ma mutane su sadaukar da kansu ga ƙasa to sai ka ga su kuma shugabanni ba sadaukarwa daga ɓarayinsu su kuɗin kashewa suke tsarin tafiyar da rayuwarsu ƙaruwa yake tsarin kuɗaɗen da suke kashewa da jin daɗi ƙaruwa yake to a haka wannan gwamnati take tafiyar da Najeriya. Shi ma dai jigon jam'iyyar APC kuma katukan Bulak Onobul Umar Iya ya ce jam'iyyar jam'iyyar ta apc fa tana nema ta yi wa kujerun ta rikon sakaina mulkin bola ahmed tinubu akwai inda zan ce masa yayi kokari amma gaskiya fannonin da nake ga akwai kuskure suna da yawa na farko ga digarar da aka ransar da shi ana ransar da shi ya ce ya cire tallafin mai ba wada abun da aka sa a kasa wadda zai mai gurbi wannan tallafin mai diga nan duk wani abu ya tashi aka zo aka ce dala ita ma an cire hannu a kanta kowa abun nan uwa uba wutar lantarki yanzu haka inda muke nan ba wuta to ban sani ba masu ba shawarori ko kuwa ra'ayinsa gaba gadi yayi wannan abun to Allahu alamu amma wannan cire tallafin mai da barin dala ta sai da kanta yadda kasuwa yake wannan ba karamin fitina ba yanzu gashi nan abinci ya haura rayuwa ta yi da tsada yanzu tafiye tafiye ba kowa ya iya tafiya ba to da wanne za a ji so don haka ni a nawa gani ah, mulkin demokradiya ko kuwa mulkin Bola Tinubu gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala saboda menene ban san da za mu fara zuwa wurin talaka muna kamfe su zaɓe mu a dubu biyu da da ishirin bakwai ba. Sai dai kuma duk da halin targaɗan tawayar tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya ɗaya daga cikin jigajigan jagorin gamayyar ƙungiyoyin matasa masu kishin Najeriya kamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina ya ce akwai buƙatar abu komai ta lumana. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce najeriya na biyu kuma kasancewa barazana da najeriya ke fuskanta daga ciki da wajen najeriya za ka ga matsala ta a turo makamai a najeriya daga kasashen ƙetare wanda ake biwa da su ta makwabtanmu da kuma shigo da kwaya da kuma masu yi ma tattalin arziki zagon ƙasa kamar masu fasa bututun mai wanda kuma mun san cewa najeriya ta dogara da mai ga kuma mukarkashiya da manakisa da ake ta ta'addanci a kasai a wasu sukan je ma wasu kasashe su gayyato 'yan ta'adda su raba goro su mu muna ganin cewa idan muka bari wannan abubuwan suka ci gaba to gaskiya najeriya tana iya rugujewa to wannan abin shi ya farkar da mu muka ga ya zama wajibi mu hito kwam da kwarkwatan mu da 'yan uwan matasa kai su fahimci cewa ba su da abin da ya kai najeriya wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da za mu zo mu abin da da ƙarshe za mu da na sani ba saboda kamar yadda muka sani dai kasashe da yawa ana fama da matsalar tattalin arziki saboda haka kiran da muke matasa su natsu ya zama da cewa duk kalaman da za mu ko matakan da za mu ɗauka abubuwa ne wanda za su kawo zaman lahiya a Najeriya abubuwa ne wanda za su kawo demokradiya. Shi kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abakar cewa yake sun dai gano bakin zaren masu balle balle ballin barna. Da ba bayanan amma yanzu mutane sun gaji gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara ba da bayanai na surru na kuma yanda za a gane mutanen nan amma mutanen nan fa sun ba gidajensu a daji suke zama yanzu don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige excellency a hukumance me kuke dauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi to abu ne ya zo wanda muka gada su in ka taba fulani su ce su aka fara tsokana su kuma wayancan terrorism magana ce ta ta addini wanda yake suna ganin faɗan addini amma zaka magana kuma ta kuɗi sa ta neman kuɗi kawai haka yake yanzu nan yanzu ya domin yes tunda su kansu fulanin da kansu suke sacewa yan uwansu fulani shanu eh to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani ya koma ta neman kuɗi game da mai da ranar sha biyu ga watan yunin kowace shekara a matsayin ranar demokaradiyya a najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalami da ne ya ƙara kuna cikin magana shine a wancan lokacin duk wani kan mai ana ƙasa mai makami ko mai suna daga sarakuna zuwa malamai zuwa kaza dukkanin su suna goyon babangida mu ne kawai sdp mu ba wasu za su mamaki a ce mutum kamar su lalami da ya goyi bayan abiola kuma har ma akan soke jin trump din nan kuka ta gwagwarmaya da gwamnatin soja amma kuma gashi an karrama ranar da aka ce an soke wannan zaben da kuke ta cewa kuka ce shi kuma amma gashi kamar kana nuna baka damu ba shi ne. wanda ya soke din waye shi mai gudun wasu abin da yi buhari ne kata ko bai ne buhari zai ga demokradiya wanda ji mulki a najeriya 1983 sun auna ba ne reni ba amma ya zo ya zama ɗan da shi shi zai waye ce zai zai demokradiya dan dare ne hankali ko shi ne wanda yake lokacin aka biyo tun da shi da sun a soke duk wani da ke kaji ko ne siyasa ake akan mutsan damfara da biyan bukatar son zuciya amma wasu za su mamaki su ce alai sallami ce kamar suna farin ciki an soke jin 12 amma daga baya kuma an ce ce sun yi ne deko da sauran abubuwa akan magana jin trot nan. Su ina deko ne su bola ige su fa a daban jago ina deko ai sun yi banyan ko suna son abiola duk wani bayan ne a kasan nan lokacin da ke yi ban zaman abiola ai bai goyi ban abiola ba ba ruwan sa an shi ne su suna ganin jin trot akan riba yarbawa ne ba akan riba abiola ba so suna amfani ne girbin ne suke amfani shi ba mai ba mai gona ba. To daga duka iyaka batutuwan da za mu baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai da duk makon duniya mukan bayyana. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da saba'in da ɗaya ne su yi sallamar cikin kudin da dama dai a kansu ne suke ta faman murna. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Aliyu mustapha sakkwatan da ya tattauna mana da ministan tsaro sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga dukkanin lunguna da sakuna na ko'ina ni isa lawal na garin ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manu madalla. Masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a. a'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin ni ne imam umar suleiman a nan da magarin a jamhuriyar niger za mu yi nasiha dangane da halin da ake ciki allah subhanahu wataala ya kama wannan yanayi to a wannan lokaci ya kamata a ce duk dan kasa na gari wato ya san abin da zai faɗa ya san abin da zai wato furta kuma ya san manufarsa musamman ma a wannan majal din kasancewar allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan hali ba tsaya mutum zai ta hayaniya ba da sauransu a menene mafitar kasar da kuma al'ummar kasar ta hanyar magana saboda hatta da abin da ya shahi magana akan abin da mutum zai faɗa Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suna rubutawa abin da ake so talaka ba da gudunmuwarsa irin wannan hali da ake ciki musamman ma kasar mu Niger shine na farko dai addu'a na biyu ba da shawarwari da kuma labafa a kan shi kuma a kan sauran al'umma kasa baki daya domin a gudu tare a tsira tare dan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa hubbul waqani min iman wato yana daga cikin imani wato san garinku da san ku yana daga cikin imani haka ka so wa kasarka abin da zai ciyar da ita gaba kuma ka wa ƙasarka abin da zai kawo mata matsala a addinance da kuma ma'amala da makamanta haka to wannan shine kyakkyawan musulunci ga dan adam musamman ma jagorori da suke rike da ainihin rikon kasan nan a yau insha Allah kenan me ya kamata shi talaka ya zuwa gari shine kyakkyawar addu'a kuma abinda duk aka san ana jin tsoro shine talaka sai ya dage da addu'a akalla mutum ya ce allahumma inna na ja'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim allahumma inna na ja'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim in ma ana jin tsoron wani abu ballantana kai talaka babu wanda zai kare ka sai Allah kawai wannan shine kawai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kamar da Allah madaukakin yana cewa ku koma zuwa ga ubangijinku kai dan adam baka isa ka kare kanka ba ko ka kare kasarka da yawan magana ko mummunar kalmomi face Allah subhanahu wa ta'ala ne zai kare ka kawai saboda haka Allah yana cewa ya na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku masu imani in za ku yi magana akan komi ku yi magana wanda take mai dacewa in kun yi haka Allah zai gyara ayyukan ku sannan kuma ya muku gafara ya ko ba ku aljanna gobe kiyama musulmi yana da tsari hatta da magana musulunci ya koya ma ka faɗi magana mai dacewa ko kai shiru shine kawai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Allahu To masu sauraron mu baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto mana labaran duniya. Da wanda ya tsara shirin baki ɗaya ya ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji ku.